bincike da muka yi a garin kaduna sai muka ga cewa da yawa masallatai ba a gina su suna fuskantar inda Allah ya ce a fuskanta ba wanda shine matsayin kiblar mu kenan bi ma'ana masjidil haram wanda yake ainihin shi ya kewaye ka'aba a nan makka a kan mukallahu aksarin masallatan da kuka kula cewa ba sa ba a daidai ba a ina alƙiblolinsu suke kalla ne wato da yawa suna kallon ƙasa kamar ethiopia waɗansu kuma sai suna kallon ainihin india akwai kuma waɗanda suke kallon kenya to me ya hukuncin sallar mutanen da suka daɗe suna sallah a cikin irin wannan masalatan ne wato shi allah yana da ainihin rahamarsa da gasarar shi yadda addini yake tafiya shi ne a lokacin da mutum ya zamanto yake wani abu wanda ya ɗauka akan daidai yake kuma ilimin cewa ba daidai yake bai zo masa ba to abin da ya yi Allah zai karba masa. To a karbuka lahi yanzu me ya ka'idar shimfiɗa masallaci ta yadda sa za ta yi daidai idan an zo za a gina sabon masallaci a ko'ina ma? Alhamdulillah yanzu lokaci ya zo da mun samu na'ura musamman abin da ake cewa prismatic compass wanda a sauwaƙe kuma ga shi nan an ba da kamar yadda yanzu aka samu technology na cewa dukkanin sallah wacce ta zamanto za a yi ta akan faɗi lokacin ta kafin ma ainihin lokacin ya zo domin a kiyaye da lokacin ya zo tunda ana so a gabatar da ita ibada ta sallah a farkon lokaci to mu a yanzu kuma sai a dai waɗannan hukumar da ta bayar da cewa ainihin ga lokutan sallan yadda ya dace to kuma sun ba da degrees da ya zamanto kowace jiha a duniya za ta zamanto ta assasa fuskar masallacinta domin cimma inda Allah yake da bukata mu kalla wanda shine ainihin Masjidil Haram kamar mu a nan Kaduna muna akan degrees na North East 67 degrees wanda idan an asasa masallaci a kan wannan ainihin wato digiri na digiri na 67 eh, mai fuskantar arewa maso gabas na'am Yawwa to kaga inda muka fuskanci matsaloli a Najeriya shine kaga da aka ce arewa maso gabas to mu sai zamanto a Najeriya sai ake kallon gabas din kawai wanda shine east kenan. Mm. To amma akan makallahi yanzu kamar wuraren kamar wuraren da ba su da irin wannan al'amari waɗanda na'urori na zamani kamar cikin ƙauyuka da karkara da yaya za su yi idan su zo gina shata masallaci. alhamdulillah wato shi musulunci addini ne wanda yake wayayyen addini mm. wanda ya kamata kuma yana tafiya ne akan turba akwai mabiya akwai kuma masu hukunci to da za mu samu kamar yadda misali ake da ainihin sarauta ta musulunci a najeriya wanda ake cewa sarkin musulmi sai ya zamanto su hukumar nan ta sarkin musulmi ya zamanto suna da agents a kowanne ainihin jiha sai ya zamanto an assasa wannan agent din akan akwai ma kibla determination committee ma'ana waɗanda za su zamanto su an mallaka musu mallakar wannan shi na'ura wanda zai zamanto duk wani guri da za a gina masallaci to sai a je a tuntuɓe su. A kan maka tun da an gano wannan matsala a Kaduna na san ba shakka akwai ta a wurare da yawa a Najeriya da wasu wurare daban-daban yanzu akwai wani hoɓasa ko wani tunani da kuke na an karar da mutane ko lurar da su na wasu wurare dangane da matakan da ya kamata a ɗauka idan an zo za a shimfiɗa masallaci da wuraren da ake da wannan na'urorin da kai magana da wuraren da babu? Na'am. Alhamdulillah wato wannan ai karatu shi ya tabbata tuntuni dan ba yanzu ne kaɗai ashe dan na ga manya-manyan malaman da da na zo zan yi sallah tare da su. Bi ma'ana sai na ga da na auna masallacin kafin shigowa shi limamin masallaci sai na ga masallacin bai kan daidai amma ga inda na'urar ta nuna shine ainihin inda ya dace a fuskanta to lokacin da limamin ya shigo zai yi sallah sai na ga bai tsaya yadda fuskar masallacin take kallo ba sai ya karkata inda na'urar ta nuna bi iznillah to sai na gane ashe an san da matsalar tuntuni a ɗau karatun ne kuma a yaɗa shi ko kuma a ɗau turban gyaran shi ne ya zamanto kamar aka aka danne. wannan abun ya shafi ƙananan masallatai ko hada manyan masallatai kun bincika irin masallacin bello da shauransu da ke kaduna ko a ga cewa suna bisa ka'idar? wato sun shafi dukka da manyan da ƙananan wanda duk yake da ainihin lura da kyau idan ya je gidan Malam Abubakar Gumi ai dai akalla yana dai da kusanci tunda dai yana da kusanci da Sultan Bello to za mu ga cewa shi masallacin gidan Malam Abubakar Gumi wato duk wanda ije ya kalle shi ga yadda aka gina shi zai ga a zakiran yana ainihin inda ainihin Allah yake da bukata mu fuskanta to za mu ga inda yake kallo ya karkata domin mu Najeriya ai muna tsakanin ainihin South west ne mu Najeriya. Kudu maso yamma kenan. To da muna tsakanin south west nam wa haka to ba mu kasance za mu zamanto masu kallo ba face sai mun karkata. A cikin mutanen kai wani ba ko wani azali wani ko shi ba wani ko musu ga wani can wani gashi cucu sai ka cire hankali.